يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين سبعين دهدو فكرتو دمكي قباتر واللتاف شرح السنة لتاف الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري الله مدوكي مسرحمه za mu ci gaba da bayani akan matsala ta takwas. wato shafi na 241 insha Allah bayaninsa yana dauke da eh, wato sharhi game da aqida ta al wato wannan darasi yana dauke da bayani akan aqida da ake kira aljahamiyya jahmiyya qala rahimahullah mawallafin littafi ya ce wa'alam ka sani anna ahlal ilmi masana lam ya zalu ya masana ba su gushe ba suna martani game da ƙorafi na mabiya akidar aljahamiya to za mu tsaya nan mu yi magana kan abubuwa guda biyu kafin mu ci gaba insha Allah al-imam al-barbahari ya ce ya kamata ka sani masana ilimi tun daga zamanin farko ba su gushe ba duk malaman sunna suna kokarin rubuta littafai suna martani game da korafin masu bin ɗarikar aljihamiya abu na farko a nan shi ne suwaye ake kira mabiya akidar aljihamiya ya kamata mu sani malaman sunna sun yi ta kokarin rubuta tarihi game da ɗariƙu da aka yi tun bayan rasuwar manzon Allah sanin tarihi waɗannan ɗariƙu yana da muhimmanci yana taimakawa mutum ya samu kariya game da aƙidarsa al-khawarij su ne ɗariƙa ta farko da ta bayyana a tarihin musulunci aƙida ta al wannan aƙida ta bayyana a zamanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da rai to sannan aƙida ta biyu ita ce aƙidar aljahamiya. Ɗariƙa ta biyu da ta bayyana a tarihin musulunci ita ce ɗariƙar aljahamiya. ta farko ita ce al A anan aka samu ta uku ita ce al wasu malaman sukan sa al ita ce ta biyu kafin nan al saboda aƙidun guda biyu suna da cuɗanya da juna da aƙida ta aljahamiya da kuma al me dalilin da yasa malaman sunna suke ta rubuta littafi kamar yadda malamin nan ya faɗa lam yazalu yarduna malaman sunna ba su gushe ba suna ta martani shine raddi yarduna suna martani game da be yace suna martani game da qaulal jahamiyya korafin masu bin ɗariƙar aljahamiya me dalilin da ya sa malaman sunna suke rubutu game da korafi na wannan ɗariƙa din. shin wannan ɗariƙar tana nan har zuwa yanzu to babu shakka akwai hikimar da ta sa malaman sunna suka yi ta rubutu akan waɗannan ɗariƙu domin kowace ɗariƙa aka same ta a zamanin farko to za ka samu manufofinta suna nan har yanzu tana yiwuwa an canza ma wato ɗariƙun sunaye amma aƙidar dai tana nan har yanzu saboda aka duk sa'ilin da wata ɗariƙa ta bayyana sai ka auna ta da waccan ɗariƙa ta zamanin farko wannan ita ce hikimar rubuta labari game da waɗannan ɗariƙu da aka yi a zamanin ah, da ya biyo bayan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun tabbatar mana irin waɗannan ɗariƙu ba za su gushe ba suna ta bayyana har zuwa tashin kiyama wannan abu ne wanda manzon Allah ya tabbatar da kansa saboda haka rubuta labari game da waɗannan ɗariƙo ana yi ne saboda hattara musulmi ya yi hattara ya san abin da ya riƙe yana da asali daga manzon Allah ko bai da asali don haka sanin tarihin ɗariƙo abu ne muhimmi kwarai don haka in ka dubi duk wani littafin aƙida da aka rubuta za ka ga babu shakka malaman sunna sun yi magana game da waɗannan ɗariƙo ɗin wato aƙida ta aljahamiyya aqida ce da ake danganta ta ga wanda ya kirkiro ta shine ake kira jahamu bin safwan malami ne masanin fikihu yana bin mazhabar al-imam abu hanifa ta sashin Shi shine masomin wannan dariƙa ta al-jahmiya mutumin tirmiz kana ji ana cewa al-imam tirmiz tirmiz wani birni ne wanda a yanzu yana kasar uzbekistan uzbekistan tana daga cikin kasashen da da can suke karkashin wato mulki na soviet daga baya da soviet ta wargaje ya zama to kowace kasa ta samu yancinta asali termiz inda kaji ana cewa al'imamu termizi mutumin wannan birni birnin yana kasar uzbekistan to shi ma malamin da ya kirkiro wannan ɗarika mutumin wurin ne daga nan ɗarikar ta yadu a yankin da ake kiransa khurasan a wancan zamani yankin da ake kiransa khurasan ya hada da iran afghanistan da yankin kasashen asiya na tsakiya waɗannan yankuna gaba ɗaya akan kira su da yankin khurasan amma asalin wannan ɗariƙa ta fito ne daga wannan birni na tirmis waye kafa ta sunan shi jahan bin safwan to da ya sa malamai suke matashiya game da wannan ɗariƙa saboda tun rasuwar manzon Allah ba a samu malamin da ya shigar da shubuha a cikin aƙidar musulmai ba sai daga kan wannan malami wato shi ya fara shigar da rikita-rikita inda za a samu wasu wasi da shakka game da karantarwar manzon Allah shi ne mutumin da ya fara shigar da wannan wanda abu ya faru wanda ta kai ga an kashe shi an kashe shi hijira na da shekara 130 kaga kenan bayan rasuwar manzon Allah da kamar shekara 119 bayan rasuwar manzon Allah da kamar shekara 119 zamanin sa ya dade to amma matsalar ita ce shedan ya fi farin ciki idan an kafa dariƙa akan farin cikin da shedan yake idan ka saba ma Allah to me idan kai zunubi ko mai girman sa ana fatan zaka tuba kafin ka mutu amma idan aka kafa ɗariƙa shaidan yana farin ciki domin kowanda ya kafa ɗariƙar shi kansa ba zai iya kashe ta ba saboda ka idan aka kafa ɗariƙa ko da an kashe wanda ya kafa ɗariƙar ko ya mutu ko da ya tuba wannan ɗariƙa ba za ta mutu ba da izinin Allah saboda ka shi wannan wanda ya kafa wannan ɗariƙa an kashe shi amma kuma ɗariƙar tana nan abinda zai baka misali da al-imam ashari Allah ya mishi rahama al-imam shi ne shine jagoran ɗariƙar al'ashariya. Allah ya nufe shi da tufa kafin ya rasu kuma ya rubuta littafai yana tabbatar da aƙidarsa aƙida ce ta ahlus sunna amma duk da haka a yau akwai aƙida ta al'ashariya. ya ya tuba ya rubuta littafi amma dariƙar ta mutuwa saboda haka yasa kafa dariƙa take yake da haɗarin gaske kafa shi yana da sauki kashe shi yana da wuya Allah ya kare mu abin da malamin na ya faɗa mana a farkon wannan mas'ala ya ce ka sani masana ba su gushe ba idan aka ce ba su gushe ba yana nufin duk wani sanannen malami da aka yi a tarihin musulunci za ka ga ya yi ƙoƙarin gargaɗi game da wannan ɗariƙa ta aljahamiya kuma gaskiya ne da ka samu littafai da yawa akwai abdulkahir bin tahir al-baghdadi daga cikin malamai na zamanin can zamanin farko saboda ya rasu shekara 1014 da suka wuce akwai littafinsa da ake kira alfarko bainal ya ba da labari shi wannan malami da ake kiransa aljahamu bin safwan yana shafi na 119 har zuwa shafi na 123 ya yi magana mai tsawo game da tarihin wannan malami da manufofin aƙidarsa ta inda ya saba masunar mazan Allah sannan akwai <clears throat> muhammad bin abdulkarim a shaharastani shekarasa 895 rabuwansa da duniya mai littafin almilalwan nihar shi ma ya yi magana akan wannan malami da ake kiransa jahan bin safwan yana mujallar na farko shafi na goma sha bakwai sannan akwai shi kansa malamin da muka ba da misali da shi al'imamu ali bin ismail al'ash'ari shekararsa 1119 rabuwansa da duniya littafinsa makalatul islamiyyin ya yi magana game da akidar aljahamiya yana mujallar na farko shafi na 218 akwai littafin ibn hazmi kitabul fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal ibn hazmi shekararsa 987 raguwansa da duniya shi ma ya yi magana game da wannan aqida yana mujallar na biyar shafi na 62 littafan da aka rubuta akan tarihin sunna kusan duk wani littafi da ka duba za ka ga malamai suna gargadi game da wannan ɗarika su abinda malamin na ya faɗa mana a nan babu shakka gaskiya ne duk wani littafi da ka sani in dai tarihin aƙida ne to ka samu ana gargadi game da aƙida ta aljahmiya Allah ya kare mu abu na biyu bai bayyana mana ƙorafin da mabiya wannan ɗariƙar suke yi ba illa dai kawai ya ce lam ya zalu ya rudu na ƙaunar jahamiya salaf malaman suna magabata ba su gushe ba suna martani game da ƙorafin mabiya ɗariƙar aljahamiya. mecece korafin su menene korafin da suke babu shakka suna da korafi za mu ba da misali da guda goma sha hudu bai kawo misalin ba shi yasa za mu kawo waɗannan misalai guda goma sha hudu kafin mu karasa bayaninsa insha Allah waɗannan korafi da mabiya a ƙidar aljahaniya suke da shi goma sha hudu gaba ɗayansu kafirci don haka yasa duk wani malamin sunna zaka san mai yana gargadi game da su na farko fi masail al-aqida yadhhabuna fi sifati ila nafyi wato duk wata siffa idan dai wannan siffa ana samun ta ga halittar Allah to ba su yadda a danganta wannan siffa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba babu shakka kafirci al-imam zahabi ya yi magana a littafin siyaru a alamin nubala yana ba da tarihin jaham bin safwan jagoran wannan ɗarika yana mujallar na shida shafi na 27 wa kana yunkiru sifati jaham bin safwan bai yarda a ce Allah yana da fuska ba bai yarda a ce Allah yana da hannu ba bai yarda a ce Allah yana da sauti ba duk wata siffa da ake samu ga halitta to bai da a danganta ta ga Allah ba me yasa al-imamu zahabi yace yunazzihu al-bari an hadi za'mihi shi a ganinsa idan aka ce Allah yana da fuska ba a kyauta ba saboda an kamanta Allah da halitta shi saboda haka yana tsarkake Allah kenan daga na ƙasa to kaga wannan shubuha ce saboda ai mara tunani zai dauka ai daidai ne ya za a ce Allah yana da fuska ya za a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannuwa ai hannuwa suna tabbata ne da halitta kaga an samu shubuha? ya yi ƙoƙarin ya jefa rikita rikita a tunanin musulmi to ta inda za ka gane kafurci ne ai Allah da kansa a cikin alƙur'ani ya tabbatar yana da fuska Allah da kansa a cikin alƙur'ani ya tabbatar yana da hannuwa sannan Allah ya ce mana laisa ka mislihi shay'un saboda haka aqidar ahlus sunna ita ce ka yarda Allah yana da fuska sannan kuma ka yarda fuskar Allah ba ta yi kama da wata fuska ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna amma shi abin da yake cewa kar ma ka yarda Allah yana da fuska kaga ya kare ta alqur'ani saboda haka nan take mutumin da ya dauki wannan aqida yana kafirta Allah shi kare to wannan korafi na farko kenan wanda kafirci ne don haka in ka duba duk wani littafin aqida duk wani littafi da aka rubuta a kan aƙida za ka ga malamai suna gargaɗinmu game da inkarin siffar Allah ta baraka wa ta'ala abinda Allah ya tabbatar ma kansa ka tabbatar masa da shi sannan kuma karka kamanta Allah ta baraka wa ta'ala da wata halitta don Allah maɗaukaki ya ce laisa ka mislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah babu abin da ke kama da Allah ta siffofinsa ta sunayensa ta ayyukansa amma idan ya tabbatar yana da wani abu sai mu tabbatar ma kansa saboda shi ya fi mu sani kuma manzon Allah ya tabbatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi abu na biyu suna cewa shi imani ka san Allah ne kadai idan ka san Allah shi kenan kai mumini ne idan dai ka san Allah to shi kenan ka zama mumini babu shakka wannan ba karamin laifi ne kuma magana ce mai haɗari domin idan ka ce sanin Allah kadai shine imani to kamar kana cewa duniya gaba ɗaya babu kafiri kenan saboda ai kowane dan adam ya san akwai Allah yo ga ma abinda annabi Musa yake ga wa Fir'auna a suratul Isra'i aya ta 102 annabi Musa ya ce masa laqad alimta laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi kai fir'auna ka sani babu wanda ya saukar da wannan al'amari in banda Allah mahalicin samai da kasa annabi Musa ya ga fir'auna ya ce ka sani shi kaga fir'auna ya san akwai Allah to idan kuwa sanin Allah shine imani ashe fir'auna mumini ne to kaga wannan shubha ce wanda ba ta da wahalar raddi a kanta babu shakka ba daidai bane fa huwa ya'rifu Allah fi qalbihi fir'auna ya san akwai Allah a zuciyarsa kuma ba fir'auna kaɗai ba duk wani kafiri ya san akwai Allah duk wani kafiri wannan ilimi ne wanda Allah ya saka ma kowace halitta saboda haka dan adam sai dai ya ki Allah da gangan amma ba wai bai san shi ba me Allah yake mana suratul an'ami aya ta 33 fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yaj'adun Allah ya ce ma annabi Muhammad kafiran nan ba karyata ka suke yi ba gardama suke game da ayoyin Allah wato Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun san kai mutumin kirki ne eh, ya arifuna bi annaka sadiqun aminun so daga sun sani ai kai mai gaskiya ne kai mai amana ne amma da gangan suke inkarin Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa a ka'ida ba daidai bane musulmi ya ce wai imani shine sanin Allah wannan kuskure ne ba aqida sunna bace akwai malamin da yayi zamani da shi wancan malami wanda ya kirkiro wannan dariƙa wanda ake kiransa al-Fudail bin shi kuma mutumin Uzbekistan ne amma babban malami ne ya rasu a hijira ta 187 kuma shekara 1256 suka wuce Allah ya mishi rahama babban malami ne don haka zaka rika samun sa a littafin sunna al-fubayl bin iyab yace yaqulu al-jahmiyya al-iman al-ma'rifa wa yaqulu ahlu sunna masu bin aqidar jahmiyya sun ce wai in ka san Allah shikenan kai mumini ne sai ce to ba daidai bane ahlu sunna suka ce al-imanu shi imani ya hada abubuwa guda uku al-ma'rifatu ka san Allah wal qawlu ka furta kalmar shahada wal amalu kuma kai aiki da abin da kalmar shahada ta tabbatar saboda ka imani ya haɗa abubuwa guda uku da aikin zuciya shine sanin Allah da aikin harshe furta kalmar shahada sai kuma aikin jiki sosai ka haɗa su kake zama mumini wannan ya taho littafin kitabu sunna yaron al Ahmad bin Hambal Allah ya musu rahma yana mujallar na farko shafi da biyu. haka nan ibnu batta shi ma ibnu batta yana cikin malaman salaf na farko shekararsa dubu da hamsin da shida rabuwansa da duniya akwai littafinsa al'ibanatul kubra ita ma eh, wannan al'ibanatul kubra wato littafi ne wanda aka rubuta saboda tarihin aƙida da abubuwan da ya kamata musulmi ya kiyaye yana mujallar na biyu shafi na 779 yana tabbatar da aqida sunna abubuwa guda uku ne ismul iman mustamil alal ma'ani salasa idan aka ce mumini imani ya hada abubuwa guda uku la yanfasilu ba'daha min ba'din wadannan abubuwa guda uku ba sa rabuwa da juna wajibi ne musulmi ya sani me ke sa a cewa mutum mumini abubuwa guda uku ne ba sa rabuwa la yanfa'u ba'daha duna ba'din in ka rike sashi ba ka rike saura ba ba za su amfane ka ba hatta fara imanu ƙaunan bil lisani wa amalan bil jawarihi wa ma'arifatan bil qalbi saboda haka imani ya haɗa abubuwa guda uku magana ta harshe aiki na gangan jiki sannan kuma sani na zuciya wanda shine zaka samu duk malaman suna suna tabbatarwa in ka haɗa abubuwa guda uku ɗin nan ka zama mumini amma wancan aƙida suna cewa ka san Allah kawai shine imani to babu shakka kafirci ne Allah ya kare mu abu na uku mabiya wannan ɗarika suna cewa babu wuta da aljanna a yanzu ba a riga an yi su ba to kaga wannan makafirci su aqidar su ita ce إن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن أينزهك باب تباب الجنة سيأكا ما يسا باوي آية كو حديثي با آآ أيكي نيدا تناني أيكي نيدا تناني شيسا شيطان يكي أنفاني دا ونن يجيف شبهة أزوشي المؤمن me yasa za ku ce babu wuta da aljanna suka ce eh saboda idan aka yi su a yanzu ai shirme ne ba mai zama a ciki a yi gida ba mai zama to kaga shubha ta shigo ai gida ba mai zama to ai halittar Allah tana bautan Allah Allah bai taɓa yin halittar banza ba idan Allah ya yi aljanna ibada take masa tun ranar halittar ta har zuwa ranar da bayi za su shige ta saboda haka bautar da take ma Allah kaga ya gwada cewa ba halicce ta halittar banza ba haka nan ita kanta wuta bautar Allah take Allah tabaraka wa ta'ala yake babu wata halittarsa wacce ba ta bautar shi babu to amma su ganin su wato shine idan aka ce an yi wuta an yi aljanna a yanzu babu kuma mutane a ciki tunda ba a riga an yi hisabi ba ai kamar an nuna cewa babu fa'ida kenan to ahlus sunna sai suka ce ba daidai bane wannan in ka dubi ma'arijul qabul littafin al-hafiz al-hakami mujallal nabi shafin 860 ya jera dalilai masu dimbin yawa waɗanda suke nuna maka cewar tuntuni Allah tabaraka wa ta'ala ya riga yayi aljanna yayi wuta tuntuni wajibi ne musulmi ya gaskanta don da zaran ka karyata to mutum ya fita musulunci domin kana karyata aya ta alqur'ani misali aya ta biyar ta suratul baqara lokacin da Allah ya halicci annabi adam wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka janna muka ce adam da kai da matarka ku zauna a aljanna wannan fa alqur'ani wa kula minha ragadan haythu shi'tuma duk abin da ke cikin aljanna an ba ku damar ku ci amma wala karba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin ba wata bishiya guda daya itaciya kar ku kusance ta in kun kusance ta to za ku yi laifi fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi shaytan yayi dabara sai da ya zamar da annabi adam alaihi salam da hawwa'u ya raba su da gidan aljanna shine sai Allah ya ce wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin kaga labarin ma zaman annabi adam ya zo ne a cikin alqur'ani dalilin fitan annabi adam daga aljanna duka Allah madaukaki da kansa ya bada labari so idan mutum ya ce babu aljanna ya ƙaryata wannan gefe na alkur'ani idan mutum ya ƙaryata aya guda ta alkur'ani kamar ya ƙaryata alkur'ani baki ɗansa ne Allah shi kare kuma in ka dubi suratu ali imran <clears throat> aya ta 131 har zuwa 133 nan ma Allah ya tabbatar da halittar aljanna da wuta wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku kiyaye wuta wacce an riga an yi tanadinta domin kafirai in ji Allah uiddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين kaga wutan Allah ya ce ya gama shirinta aljannar ma ya gama shirinta wannan fa alqur'ani ne babu ma hadisin manzon Allah in ka dawo suratul hadidi aya ta 21 sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi Allah ya ce mu dinga rige-rige saboda neman gafaran Allah mu dinga rige-rige saboda neman aljanna sai Allah ya faɗaitar da mu ya ce aljannan nan faɗinta ya kai kamar sama da ƙasa ka duba ce maka kana da fili ya kai eka guda gani kake a garin ba kamar ka Allah ya ce aljannar ka ta kai faɗin sama da ƙasa Allah ka ba mu aljanna aljanna ta kai faɗin sama da ƙasa sai Allah ya ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kaga nan ma Allah ya ce an riga an yi tanadin aljanna ga mutanen da suka yi imani da Allah da manzon Allah sai Allah ya ce wannan falala ce shi Allah ka samu same ta falala ce ta Allah yu'tihi man yasha wanda Allah ya zaba wanda Allah ya so sai ya bashi aljanna Allah ka samu na cikin masu samu in ka dawo suratu sajida aya ta goma sha bakwai fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wani rai wanda ya san irin abin da Allah ya ɓoye ma 'yan aljanna babu wannan rai yanzu ka ganin duniya abubuwan da ake gani na more rayuwa halittu ne aljanna fa Allah da kansa ya halicce ta aljanna Allah da kansa ya kera ta da anusa babu wani rai wanda zai gaya maka irin ni'imar da take cin aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya sani saboda kai sa manzo Allah yake cewa inna mastaraha man gufira lahu wanda ya huta shi ne kadai wanda ya samu gafaran Allah wallahi a ce mutuwar ta same ka kana tare da imani ka yi kyakkyawan ƙarshe to kai kayi rabu Allah ka samu dace da wannan siffa a suratul najmi aya ta goma sha uku zuwa sha hudu Allah maɗaukaki ya ce mana wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra manzon Allah ya ga mala'ika jibrilu a wani karo ya ga mala'ika jibrilu sau biyu to akwai karo na biyu da ya ga mala'ika jibrilu a siffarsa ta asali ba a nan bane sai Allah ya ce inda sidratil muntaha sai Allah ya ce ha jannatul ma'awa a kusa inda annabi ya ga mala'ika jibril a surarsa ta asali daidai sidratul muntaha ne a nan ne aljanna take in ji Allah a nan ne aljanna take sai a ce maka ai ba ai mai aljanna ba kaga wannan ba karamin kafirci bane a suratul furqan aya ta 11 bal kazzabu bis sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira sun ƙaryata sa'ar ƙarshe Allah ya ce kuma mun yi tanadin wuta ga waɗanda suka ƙaryata sa'ar ƙarshe kaga Allah ya riga ya yi tanadin wuta ba wai sai gaba zai yi ba a suratul insan aya ta 31 yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa zalimina a'adda lahum azaban alima a suratul naba'i aya ta 21 zuwa 22 Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada idan aka ce mirsada mu'adda jahannama an gama tanadinta mawa na ma'aba kaga nan ma Allah ya tabbatar ya gama so idan mutum yayi inkarin wannan to babu shakka yana fita musulunci saboda haka sa, kowace mas'ala daga cikin korafin mabiya dariƙar aljahamiya matsala ce da take da haɗe kowace matsala domin haka yasa malaman sunna suke ta bayani a kai kuma bari ma in ka dawo ta sashin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma ka ga hadisai da yawa daga ciki akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya ba da labarin Abu Zar gifari Abu Zar gifari babban sahabi ne Anas kuma karamin sahabi ne to ƙananan sahabbai sukan yi karatu wajen manyan sahabbai anas ya ɗauki wannan hadisi wajen abu zar gifari abu zar gifari ya karantar da su labarin isra'i tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai sun man talaka bi jibrilu mala'ika jibrilu ya tafi da ni hatta na atiya sidratal muntaha sai da muka isa sidratul muntaha wata bishiya fagashiyaha alwanun ita wannan bishiya da ake kiranta magariyan kurewa shine muntaha magariya ce makura don ana ce mata makura saboda babu halittar da ke wuce wannan gurin kuma bishiya ce sidara magariya ce manzo Allah ya ce na ga tana caccanza launi la'adiri mahiya ba zan iya gaya muku siffan yanda take ba ita ce makura na dukkan halittun Allah yace to daga nan kamar yadda Allah ya faɗa a suratul najmi Allah yace inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa a hadisin Abu Zar Gifari sai manzo Allah yace summa udkhiltul jannata daga nan sai aka shigar da ni gidan aljanna saboda haka manzo Allah ya shiga aljanna an shigar da manzon Allah aljanna ya ga inda take kuma hadisin yana sahih bukhari kitabu salati babu kaifa furidatis salatu fil isra'i hadisin 349 yana kitabul anbiya a sahihul bukhari hadisi na 342 yana sahihu muslim babul isra'i rasulillah al bukhari da al muslim sun kawo hadisin saboda labarin isra'i wato tafiyar da aka yi da annabi da daddare aka kai shi sammai har ya samu ganawa da Allah ta wa ta'ala al-imam an da yake sharhin wannan hadisi sharh sahih muslim juz'i na uku shafin 579 yace wa fi hadha al-hadisi dalalatun li mazhab ahli sunnah saboda haka wannan hadisin sai ya zama hujja ce ta ahli sunnah ahli sunnah me suke cewa ahli sunnah suna cewa innal jannata wan nara makhluqatani da aljanna da wuta an riga an halicce su wa annal jannata fi sama'i kuma ita aljanna tana sama ne saboda wannan hadisin duk ya tabbatar da wannan aljanna tana sama kuma an riga an gama halittar su wannan korafi uku kenan korafi na hudu na masu aqidar jahmiya wato shine duk mutumin da da yarda da abin da suke faɗa ba jinin sa ya halatta a zubar wannan wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna aqida ba ta kware ba don akwai karin magana da ake cewa mai abin fada baya fada idan mutum ba shi da hujja to za ka samu fada ita ce eh, hujjarsa za ka ga nan da nan an hukunta kisa ga duk wanda bai yadda da wannan akidar ba to wannan akida ita ce ta fara fito da shi a tarihin musulunci duk wanda bai yadda da su ba to su hukuncin kisa ne a kan shi saboda ka jinin sai da halatta a zubar Allah shi kare na biyar suna cewa inna Allah la yu'azzibu fil nari ai Allah ba zai yi azaba a cikin wuta ba sai dai a kusa da wuta ba dai a cikin ba wanda mun yi magana a kansa a baya wannan ma ba karamin laifi bane saboda shi ma inkarin ayoyin alqur'ani ne ahlus sunna suna cewa ayoyin alqur'ani sun tabbatar mana Allah yana azaba da wuta a cikin wuta ake azaba ba a gefen wuta ba daga cikin dalilai akwai suratul anbiya aya ta 39 law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nara wala an zuhurihim wala hum yunsarun Allah madaukake ce da kafirai sun sani ranar da ba za su iya kare wuta daga fuskokinsu ba ba za su iya kare wuta daga bayansu ba kuma ba za a taimake su ba kaga ya gwada maka wuta ta gaba wuta ta baya to a ce ba a yi wa mutum azaba a cikin wuta ba in ka dawo suratu zumar aya ta goma sha shida lahum min fawqihim bulalun minan nari Allah ya ce ta saman yan wuta akwai rufi na wuta wa min tahtihim bulal kasan su ma akwai wuta kaga waccan aya ta suratul anbiya Allah ce ta gabansu da bayansu. wannan aya ta suratul zumar Allah ce ta saman su da kasan su sai Allah ce zalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun wannan fa Allah yana tsoratar da bayi ne Allah ka samu iya tsoronka a suratul a'raf aya ta 41 Allah madaukaki ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash a wutar jahannama suna da shimfiɗa sannan a saman su akwai rufi na wuta wa kadhalika najidu zalimin a suratul nisa'i aya ta 145 innal munafiqina fi darkil asfali minan rami mafi ƙasƙanci na wuta anan ake zuba su kaga nan ma ya gwada cewa cikin wutan ne a suratul hajj aya ta 22 kullama aradu an yakhruju minha duk sa'ilin da kafirai suka yi ƙoƙarin za su fita daga wuta kaga ya gwada a cikinta ta ake musu azaba sai Allah ya ce min gamin uidu fiha kafirai na kokarin su fita sai a mai da su ashe a cikin wutar ake musu azaba kuma ana ce musu zuko azabal hari a suratul humaza Allah madaukake ce kalla la yumbazanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi al muqada allati taqalu ala al afida innaha alaihim mu'sada Allah yace ana kulla wutan akan su idan aka ce mu'sada ana nufin muglaka idan an sa su sai a kulle wutan gaba ɗayanta fi amadin maddada abdullahi bin abbas ya ce an sanya sarƙa a wuyansu an ɗaure a jikin dirkakin wuta suka ga duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da allah yana azaba ga 'yan wuta a cikin wutar ba wai a gefen wuta ba da haka wannan korafi nasu shi ma sai zama kafirci domin duk wani korafin da zai sa mutum ya ƙaryata aya ta alƙur'ani babu shakka wannan korafi yana da haɗari domin karya ta ayar alkur'ani yana zama sababi na ridda Allah ka tsare mana imani Ta sannan na shida mabiya aqidar jahamiya suna cewa ɗan adam ba shi da zabi dan adam ba shi da zabi albatta saboda ka aqidar aljahmiya da aqidar aljabariya a hada suke wato abin da suke cewa ɗan adam ba shi da zabi ba ka da wani zabi saboda haka abin da Allah ya tsara shi ne zai tabbata idan wuta ce wutar za ka tafi idan aljanna aljanna za ka tafi duk ƙoƙarinka duk ƙoƙarinka wajen ibada idan Allah ya rubuta wuta za ka tafi sai ka je wuta sannan duk kafircin mutum idan Allah ya rubuta aljanna zai tafi aljanna zai tafi to babu shakka wannan ya saba maki da sunna ahlus sunna suna cewa innal abda lahu mashi'a babu shakka Allah ya kaddara al'amura tun kafin halittar duniya amma Allah ya ba ɗan adam zaɓi ya ba ka zaɓi wal ikhtiyar al-mashi'a wal ikhtiyar bima yaf'al wa yatruk kai kaza ka bar kaza yu'min wa yakfur kai imani ko ka kafirce yuti wa yufjir ko dai kai biyayya ga Allah ko ko mutum ya fajirci wa alaiha yuhasabu wa yujaz saboda haka akan wannan ne za a yi maka hisabi duk da cewar Allah ya riga ya kaddara komai ya san makomarka amma ya baka zaɓi dalilin haka yasa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam arsala lahu rusul wa anzala lahu kutub Allah ya aiko manzanni ya saukar da littafai ana ta wa'azi jama'a ku yi kaza ku bar kaza me ma'anarsa saboda dan adam yana da zaɓi inda ba ka da zaɓi to da ba ma'anar aiko manzo babu ma'anar aiko manzo saboda saboda ko da an turo manzon makomar ka dai ba za canza ba Allah kuma ya tabbatar da baya zalunci saboda haka waɗannan manzanni da Allah ya aiko da kuma littafai da Allah ya saukar suna maka ishara ga abin da za ka aikata ka samu tsira a kiyama faman balla fa inna ma yadillu ala nafsi duk wanda kaga ya bata to da gangan ya bace ba zai ce Allah ne ya kaddara mai bace wannan ba tunda Allah ya riga ya turo manzo an gaya maka abin da ya kamata kai da wanda ba za ka yi ba wa man halaka fa inna ma yahlaku alaiha wannan yana daga cikin bayani da malamai suka yi bayani mai tsawo shin mashi'atullah tana tawar da mashi'atul abdi ba shakka kamar inda Allah ya faɗa wa sha'una illa an yasha Allah mashi'atul abdi tabi'a li mashi'atir rabbi idan Allah ya kaddara to abinda Allah ya kaddara bawa ba zai canza ba amma abinda alkur'ani ya karantar da mu ilimin Allah guda biyu ne ilimin Allah ba ɗaya ne ilimin Allah guda biyu ne wannan zaka ga bayanin sa littafin Shifa'ul Alil na Ibn Qayyim al-Jawziyya na farko shafi na 51 inna af'alal ibadi fi'lul qa'imun bihim duk abinda kake kai kake makanka kuma kai ne musabbabinsa waƙi'un bi ƙudurratihim kai kai kai ka so ka yi abin har ma ka aikata shi mashi'atun wa iradatuhum wa annahum mukhtaruna laha ghayru muqarrina wala majburina aqida ahlus sunna ita ce abinda kake yin nan zabin ka ne saboda ka in mutum ya ga dama sai ka kaga yana sallah in ya ga dama sai ka ga ya daina sallah to ashe zabin sa ne idan mutum ya zaɓi ya zama na ƙwarai sai ya zama na ƙwarai idan mutum ya zaɓi ya zama na banza sai ya zama na banza domin haka ba za ka ce Allah shi ya ƙaddara ma ka halaka ba wannan ba daidai ba ne danganta zalunci ga Allah haramun Allah ya ba ma ɗan adam zaɓi saboda haka yasa ya turo masu gargaɗi ya turo littafai wannan ya zo cikin bayanin ibn taymiya shi ma a littafin ar-radd 'ala al-mantiqiyyin shafi na 511 ya ce ilimin Allah guda biyu ne wajibi ne musulmi ya san da wannan ilimin Allah alaman zilatai ilimi na farko ilmun bishai'i qabla wujudihi Allah ya san abu kafin abin ya samu wajibi ne musulmi ya da wannan saboda Allah ya riga ya kaddara komi amma rubuta littafi kafin mahalittar duniya kaza da kaza da kaza duk za su faru saboda ka duk abin da ke faruwa Allah ya riga ya tsara shi wannan shi ake kira ilmun bishai'i qabla wujudi Allah ya san abu tun abun bai auku ba to ilimi na biyu ilmun bihi ba'da wujudi sanin abu bayan ya auku kaga ilimi na biyu kenan ilimi na farko Allah ya san abun tun bai faru ba ilimi na biyu fa ya san abun bayan ya faru Allah ya san abun bayan ya faru kaga an samu ilimi biyu to sai Allah ya kaddara cewar wancan ilimi na farko ba a kansa zai yi hisabi ga bawa a ranar tashin kiyama ba wancan ilimi na farko ya riga ya san komai ya tsara an rubuta a littafi kaza kaza kaza za su faru kaza kaza har zuwa tashin kiyama sai Allah ya ce wancan ilimi nashi ne ba yi hisabi a kai ba ilimi na biyu da shi da a yi hisabi ilimi na biyu shine bayan aukuwar abun to saboda haka sai Allah ya turo manzani ya turo littafai ya ba ma dan adam mashi'a zabi ya ba ka zabi ga wuta ga aljanna ga daidai ga abin da bai dace ba komai an faɗa maka faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka zaɓi guda wancan ilimi na farko Allah ya riga ya sani duk dagewarka ya riga ya sani ya tsara amma Allah ba zai hisabi a kan shi ba ba zai hisabi a kansa ba sai dai a kan ilimi na biyu wal hukumu lil ilmi bihi ba'da wujudihi li'annahu yujibu as-sawaba wal iqaba fa masalan ya bada misali yace ya'lamu Allah anna fulan bin fulan sayasi Allah azza wa jalla yace ai Allah ya riga ya sani wani dan wani zai saba ma Allah nan gaba ya sani summa yamutu ala ma'siyati Allah zai mutu ba zai tuba ba su mai dukkan nar Allah zai shigar da shi wuta hazal ilmu qabla an yujad wannan yana rubuce tun ba halicci mutumin ba ilimin kaddara ke dan Allah ya riga ya sani fa iza wujida al abd amma lokacin da Allah ya halicci bawa din wa fa'ala al fi'la ya aikata waɗannan abubuwan wa mata alaihi ya mutu bai tuban ba alimahu aiban ba'da wujudihi wannan ilimi na biyu kenan ya tabbata abinda Allah ya sani da ya kuma auku a yanzu fal ilmul awwal qabla wujudihi ilimi na farko kafin halittan dan adam wal ilmu sani ba'da wujudihi ilimi na biyu bayan samuwar halittar dan adam to amma as-sawabu wal iqab yatarattabu ala shay'i ba'da al-wujudi wa laysa qabla wujudi idan ana batun lada ko ana batun laifi bayan samuwarka ake la'akari da wannan ba kafin samuwarka ba kuma wannan ya zo cikin bayanin malaman suna da yawa sun tabbatar da ilimin Allah kashi biyu ne akwai ilimin farko akwai ilimi na biyu ilimi na farko Allah ya riga ya tsara komai ya sani ilimi na biyu sai abin ya auku sai abin ya auku Allah yake tabbatar da shi so anan ilimi na biyu a kansa ake hisabi wannan ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zatul ma'ad mujalla na uku shafin 200 haka nan ibn al-arabi a littafin ahkam al-qur'an mujalla na biyu shafi na 429 zaka ga misalan waɗannan ayoyi a cikin al-qur'ani kamar a suratul ankabut farkon sura aya ta uku Allah madaukaki ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa laqad fatanna alladhina min qablihim mun jefa fitina ga waɗanda suka zo kafin su wato Allah ya jefa fitina ga annabawa wal mu'minin da masu imani a da to sai ya ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lalle ne Allah zai san masu gaskiya ku ji abin da Allah ya faɗa a Qur'ani lalle ne Allah zai san masu gaskiya wala ya'lamanna al-kazibin kuma lallai ne Allah zai san masu ƙarya zaka ce ah, da Allah bai sani ba wancan sani na farko ne ba a kansa ake hisabi ba wannan sani na biyun a kansa ake hisabi saboda haka sai ya auku sannan ake tabbatar da wannan ilimi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan Allah da kansa ya bamu labari a cikin alkur'ani haka na a suratu ali imran aya ta 142 am hasibtum an tadkhulul jannata ashe kuna tsammanin za ku shiga aljanna walamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai san waɗanda suka dage a cikin ba wa ya'lama sabirina tun Allah bai san masu haƙuri ba zaka ce ashe da Allah bai sani ba ya sani amma wancan sani na farko ne sani na biyu sai abin ya auku wato ba za ku shiga aljanna ba sai Allah ya san waɗanda suka dage akan imani sai Allah ya san masu haƙuri a cikin ku haka na a suratu ali imran aya ta 179 ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alai Allah ba zai taba kyale ku saboda kun ce kun yi imani ba saboda haka shi musulmi kullun jaran fitina yake fitina za ta iya zuwa mai ta ko ina Allah ya ce ba zai kyale mu ba hatta yamizal khabisa min at-tayyib har sai Allah ya ware na banza daga mai kyau wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaib shi ko Allah ba zai nuna muku gaibi ba wato Allah sai ya jaraba mu saboda a ware na kwarai daga mutanen banza Allah shi kare a suratul tauba aya ta 16 am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum shin kuna tsammanin za a bar ku tun Allah bai san masu dagewa a cikin ku ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija So waɗannan ayoyi duka suna tabbatar da ilimin Allah kashi biyu ne akwai ilimi na farko sannan akwai ilimi na biyu ilimi na biyu a kansa ake hisabi saboda ka wannan ilimi na biyu Allah ya ba ma ɗan adam zabi. sai Allah yana gwada shi kansa kamar bai sani ba sai abin ya auku saboda ka ya baka zabi, idan ka zaɓa shi ma sai ya sani amma kar ka manta yana da ilimi na farko wanda ya sha gaban ka. so wancan ilimi ba a kansa ake hisabi ba ilimi na biyu a kansa ake hisabi kuma Allah ya tabbatar mana ba a zalimi ba ne ashe tun da ya ce ya ba ma ɗan adam zaɓi to babu shakka ɗan adam yana da damar ya zaɓi shiriya ko bata to wajibi ne musulmi ya san da wannan abu na bakwai korafinsu da suke na bakwai masu aƙidar aljahamiyya wato shine gaskanta abinda ido ke iya gani da inkarin duk wani abin da ba ka iya gani wato shine abin da ya shafi gaibi suna da wata ka'ida da suke cewa addala'ilun naqaliyya la tufidu illa zanna wato duk wata hujja inda ta aya ko ta hadisi ba ita ce farko ba me ya kamata a yi amfani da shi kwakwalwarka tunaninka shine farko kafin Ƙur'ani. wato ko da alkur'ani ya faɗi magana idan ya saba tunaninka ka jefar su kaga kenan ƙwaƙwalwar dan adam tana gaba da alkur'ani tana gaba da sunnar manzon Allah to wannan makafirci ne mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu alhamdulillah sai korafin su na takwas mabiya akidar jahmiyya suna inkarin dawwamar wuta da aljanna sun yarda akwai wuta akwai aljanna amma ba su yarda cewa aljanna da wuta za su dawwama ba idan aka ce ba za su dawwama ba wanda ya shiga aljanna akwai ranar da za a fi da shi wanda ya shiga wuta ma akwai ranar da za a fitar da shi wannan shi ma kafirci ya saba maƙidar qidar ahlus jamaa wato babu malamin da yayi maganganu game da dawwamar wuta da aljanna kamar ibnu taymiya ya faɗa majmu'u fatawa mujallal na 8 shafi na 307 yana cewa ittafaqa salaful ummati wa a'immatuha wa sa'iru ahli sunnati wal jama'a ala anna min al makhluqati ma la ya'damu wa la yafna bil kulliya malaman sunna kaf tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau ahlus sunna sun yi ittifaki akan cewa Allah yana da wasu halittun da ba sa karewa daga cikin waɗannan halittu akwai aljanna akwai wuta wuta da aljanna ba su karewa har abada haka nan kuma al'arshin Allah al'arshin Allah subhanahu wata'ala shi ma bai karewa to wannan maganar ya yi ta majmu'u fatawa mujallar na sha takwas shafin ɗari uku da bakwai akwai a mujallar na takwas shafin ɗari uku da hudu kuma ya tabbatar da ijma'in malaman sunna kaf ala adami fana'in nar fi adadin min kutubi kamar Hajji sunna a mujallar na farko shafin 146 fa inna na'imal jannati wa azaban nari da'imani idan mutum ya shiga aljanna babu ranar fita Allah ka samu shiga wanda ya shiga wuta babu ranar fita inda kafiri ne haka na a littafin sa talbisul jahmiya mujallar na farko shafin 157 inna baqa aljannati wan nar baqa'un mutlaq tabbatar wuta da aljanna tabbata ce ta har abada hakanan abdulkahir bin tahir al-baghdadi mai littafin alfarku bain al-firq shafi na 73 shi ma ya ba da labarin ijma'i na malaman sunna wato kaf malaman sunna sun fahimci suna da fahimta cewa bidawami na'imil janna ala aliha idan mutum ya shiga aljanna to ni'imar da zai samu mai dawwama ne wa dawami azabin nari alal kafirina sannan kuma in mutum ya shiga wuta to fa azabar da zai samu mai dawwama ce in dai mutum eh, kafiri ne ya shiga wuta ko kuma munafiki to babu ranar fita wa qalu innal qulud fi nari la yakunu illa lil kafara ahlus sunna suna cewa ba kowaye yake shiga wuta yake dawwama ba waɗanda suke dawwama a cikin wuta kafirai ne da munafikai amma musulmi da ya yi laifuka daga baya kan samu ceto imma na annabi Muhammad ko ko ceto na mala'iku ko ceto na bayan Allah na kwarai ko kuma ceton Allah shi da kansa wanda ita ce aqidar ahlus sunna wanda ya zo cikin kitabul ijma' maratibul ijma' na ibnu hazmi akwai littafi karami wanda ibnu hazmi ya rubuta maratibul ijma ya kirga abubuwan da malaman sunna ba su yi sabani akai ba yana shafi na 173 inna an-nara haqqun wa annaha daru azabin la tafna wa la yafna ahluha bila nihaya yana cewa wuta gaskiya ce kuma ita wuta gidan azaba ce ita wuta ba ta karewa azabar kuma ba ta karewa ga waɗanda suka shige ta Allah shi kare mu haka nan a littafin sa al-fisal fil milal wal ahwa'i wal ni'al a na hudu shafin 145 ittafaqat firaqul ummati kulliha على أنه لا فناء للجنة ولا walali ولا للنار ولا لعذابها الجنة بات كاريوا نعمر الجنة بي كاريوا وتا بات كاريوا عذابر وتا ما بات كاريوا akwai hadisai da yawan gaske da ayoyin alkur'ani waɗanda suka tabbatar mana dawwamar aljanna da kuma dawwamar wuta daga ciki akwai hadisin anas da muka bada misali da shi hadisi mai tsawo wanda ya zo da bayani game da ceton manzon Allah a cikin bayanin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ma yabqa fil nari illa man habasahu alquran za a yi ceto ga musulmai masu laifi wadanda suka samu shiga wuta babu wanda zai saura a cikin wuta sai wanda Allah ya hukunta dawwamarsa a cikin wuta wajaba alaihi alquludu in ji manzon Allah ashe kaga kenan akwai dawwama ga kafiri a cikin wuta sannan a suratul bakara aya ta 161 zuwa 162 Allah madaukaki yace innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun kaga wannan aya ta tabbatar da in kafiri ya shiga wuta baya samun sassaucin azabar Allah baya samun sassauci game da azabar Allah sannan kuma zai dawoma a cikin ta da hadisin Anas yana sahihul Bukhari kitabu tafsirul Qur'an fassarin ita wannan aya ta 161 suratul Baqara shine hadisi na 4141 da kuma sahihu Muslim hadisin 289 a suratul Nisa'i aya ta 168 69 innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdihim tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abadan wa kana dhalika ala allahi yasira khalidina fiha abadan kafirai in sun shiga wuta to dawama suke cikin ta har abada in ka dubi tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir yace cewar Allah abadan li daf'il ihtimali saboda karka dauka idan aka ce khalidina za su dawwama sai a ce ai dawwamar lokaci mai tsawo ne to sai Allah ya ce abadan kaga ya kawar maka da kowace shakka al-khuludu huna yuradu bihi al-muqsud tawil wa kana zalika taqliduhum fi jahannam wanda in kana duba alkur'ani malama suna suna cewa in kana neman hujjar da take nuna in an shiga aljanna za a dawwama in an shiga wuta za a dawwama malamai suka ce za ka samu aya guda hamsin ne za ka samu aya daban-daban guda hamsin a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna maka cewa duk mutumin da ya shiga wuta in dai kafiri ne to dawwama zai idan mutum ko ya shiga aljanna yana mumini dawwama zai babu fita sai ka samu dalilai waɗanda sun kai guda hamsin so ƙorafi na tara shine mabiya aqidar jahiliya ba su yarda cewa Allah yana sama ba ba su yarda ba yani yakunu Allah ta'ala fi jihati ulu ahlu sunna suka ce ai tabbatar Allah yana sama wannan abu ne wanda ya wuce inkari saboda ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah shi ma wannan za ka same shi a littafin majmu'u fatawa mujallar na biyar shafi na 122 al'uluwu min sifatin ma'luma bisam'i ma'al al'aqli wa shar'i inda al'a'imma al-musbita idan aka ce Allah yana sama ai wannan hujjoji na alqur'ani sun tabbatar hujjoji na hadisan manzon Allah sun tabbatar kai hujjar hankali ma ta tabbatar maka Allah ba a ƙasa yake ba a sama ne idan ko ka duba alkur'ani zaka ga dalilai daban-daban misali sabbi isma rabbikal ba a ce afsalu ba sabbi isma rabbikal in kada yi suratul an'am aya ta goma wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi fawqa ibadihi idan aka ce fawqa ibadihi yana sama da bayi wa huwa al-hakimul khabir a suratul hajji aya ta 62 zalika bi anna allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna allah huwa al al-kabir idan aka ce al-aliyyu mai daukaka hatta aljanu sun san da haka wanda Allah ya ba mu labari a suratul jinni wa annahu ta'ala jaddu rabbina ta'ala suka ce mu ya ɗaukaka in ji aljannu mattakaza sahibatan wala walada to mutum yayi inkarin cewa Allah yana sama wannan ganganci ne baya ga cewar ƙaryata ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah saboda abu ne wanda ya dace da hankalin dan adam fa inna min lawazim ismi al-ali al-ulu al-mutlaq bi kulli i'tibari falahu al-ulu al-mutlaq min jami' al-wujuh shi Allah daukakarsa ta kowace fuska ce ta tabbata akwai uluwul qadri akwai uluwul qahari akwai uluwul zaki zatin Allah yana sama ya ɗaukaka ƙaddarar Allah ta ɗaukaka sannan rinjayen Allah ya ɗaukaka bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin kowa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya danganta kansa da alƙahiru yace wa huwal qahiru fauka ibadi Allah shine mai fin karfin kowa Allah shi ke sama da bayi to zatin Allah subhanahu wataala shi ma sama yake saboda haka wannan ta ayoyin alqur'ani ne da kuma hadisan manzon Allah sai korafin su na goma suka ce Allah yana ko ina wanda har yanzu kana jin masu faɗin irin wannan su waye suka fara faɗin wannan mabiyan aqidan aljahmiya idan ka ji mutum yana ce maka Allah yana ina, to kar ma ka yi tantama ya ɗauko aƙidarsa ne daga aljahamiya saboda ka yi sa malamai duk sun bayyana wannan a littafi saboda in ma wata aƙida ta bayyana da malami ya fara magana ka san inda abin yake ka san masomin shi saboda ka su a wajensu inna Allah ta'ala bi zatihi halun fi kulli shay saboda ka ba za ka ce Allah yana sama ba su a ganin su Allah yana ko ina yana inda kake zaune yana ƙasa yana yana jikin kujera yana duk abin da ka sani halin fi kulli shi. to ba su kadai bane sufaye a yau suna da wannan aqida sufaye a yau suna da wannan aqida ko ba sufaye kadai ba mabiya aqida shi'a su ma suna da wannan aqida musamman waɗanda suke ɗariƙar annasiriya ɗariƙar annasiriya wanda sun fi yawa a ƙasar siriya wanda suna da wannan saboda kamar mabiya a ƙidar annasiriya su suna cewa Allah ya sauko sai ya shiga jikin sayyiduna ali ke eh, anna Allah azza wa jalla halla fi ali bin abi talibin saboda haka suke daukan sayyiduna ali a matsayin Allah shi kansa Allah ka tsare mana ƙida. to ba su kadai ba in ka dubi addinai na kafurci da yawa suna da irin wannan kamar misali addinin barhamiya akwai addinin buziya eh, na china sannan akwai addinin kiristaniki kansa shi ma yana da wannan akida saboda suna cewa ai abinda ake nufi da trinity kenan wato Allah tabaraka wata'ala yana tare da annabi Isa alaihi salam Allah shi kare mu da aqidan mu wannan babu shakka kafirci ne akida ta ahlus sunna ita ce Allah subhanahu wa ta'ala zatinsa daban ne saboda ka babu wani abin da ke duniyan nan wanda ke da alaka da zatin Allah shi ake nufi da Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad zaka ga sharhin wannan a littafin malaman sunna kamar talbisu iblis littafin Abdurrahman bin Abdul ibn al-Jawzi yana shafin 189 haka nan ibn taymiya yi magana akan wannan matsala a littafin dar'u ta'arudil aqli wan naql mujallal na shafin 136 da kuma littafin sa majmu'u fatawa a mujallal na biyu shafin 131 da kuma shafi na 464 a wurare daban-daban yana cewa wa idza kana indakum anna al-mar'iyya bil ayni huwa Allah su mabiya aqidar jahmiya suna cewa da ka daga ka duk abin da ka gani shine Allah in ka daga idonka duk abin da ka gani shine Allah sai ce fahaza kufurun sarihun wannan kafirci da ya karara bittifaqil muslimina gaba ɗaya musulmai sun ittifaqi akan duk wanda zai faɗi wannan babu shakka ya kafirta ta ina za mu samu hujjar cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai sauko ba zatin Allah baya duniyan nan babu zatin Allah a nan duniyan babu wannan ita ce aqidar ahlus sunna amma karka manta ilimin Allah ya isa ko ina Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba a wuri guda ba a cikin alqur'ani ba a guri guda ba ar-rahmanu 'alal arshi istawa Allah ne rahama zatinsa ya tabbata a saman al'arshi ya faɗi wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a cikin alkur'ani amma ilimin Allah fa yana ko ina babu abin da ilimin Allah yake nesa da shi duk abin da ka sani Allah shi ya halice shi shi yasa Allah yake cewa ala ya alamu man khalaqa ashe Allah yayi halitta bai san abin da yayi ba kai shi ya halice ka sannan ashe bai san ka ba duk abin da kake yi Allah ya sani saboda shi ya halice ka shi ya tsara inda kake zama abinda kake aikatawa duk hukuncinsa ne saboda haka Allah ya sani amma baya gurin zatinsa yana ina ya faɗa mana yana saman al'arshi zatin Allah subhanahu yana saman al'arshi to idan mutum ya ce maka ai duk abin da ka gani shine Allah to ka tabbata wannan kafiri ne duk malaman sunna sun faɗi wannan akwai hadisin al-Imam Muslim wanda manzon Allah yake ce ma sahabbai wa'lamu kusani anna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta ya muta manzo Allah yake ku sani babu wani daga cikin ku wanda zai ga Allah sai ya mutu a nan duniyar ba za ka iya ganin Allah ba haka manzo Allah yake masa habbai kaga ya gwada cewa ba a ganin Allah subhanahu wataala a duniya sai fa a ranar tashin kiyama farko a filin hisabi babu shakka a filin hisabi za a ga Allah sannan za a ga Allah a gidan aljanna Allah ka samu na cikin waɗanda za su ga zafinka to abu na goma sha ɗaya mabiya a da jahamiya suna cewa alkur'ani halitta ce mun yi magana a kai a baya abu na goma sha biyu suka ce ba za a ga Allah ba a lahira suna inkarin wannan ma an karatin ru'yata sa'ida ba za a ga Allah ba babu shakka wannan ta ayoyin alkur'ani ne da hadisan manzon Allah annabi ya tabbatar da za a ga Allah a ranar tashin kiyama sannan na goma sha uku suna cewa laifa azabu kabrin babu wata azaba da ake a kabari idan mutum ya mutu wala hauba wala shafa'a suna cewa babu wani tafke ruwa da wani annabi zai samu a filin hisabi suna cewa babu ceto a ranar tashin kiyama na goma sha hudu wani faradu bi jawazin khuruj ala sultanin ja'ir su ne suka fara fito da halalcin a yi ma shugaba tawaye amma asali a tarihin musulunci haramun ne a yi shugabanni tarihi uh, waɗannan abubuwa da muka kirga kusan dukkansu kowane ɗaya ka ɗauka kafirci ne mai zaman kansa saboda ka yasa malamin ya ce malaman sunna sun yi ta rubutu a kai don su yi gargaɗi gare mu kar mu yarda da wani daga cikin ƙorafin nan na mutanen da ke da aƙidar aljahaniya daga cikin waɗanda suka rubuta littafai muhimmai akwai al'imam Usman bin Fa'id addarimi shi shine ake cewa al darimi yana da littafin musamman ar-radd ala jahmiyya sunan littafin kenan in ka dubi shafin ya yayi babi musamman babu ihtijaj fi ikfar jahamiya jahmiyya yace ga hujjoji da suke nuna mabiya aƙidar jahmiyya kafirai ne sai ya kawo kowace matsala sai ce ga dalilin da yasa suka zama kafirai sai ya kawo kowace matsala sai ce ga dalilin da yasa suka zama kafirai bayan ya gama sai ce to ba ni kadai bane sai ya kirga sunayen malaman da suka kafurta su tun daga bayan zamanin sahabban manzon Allah tun daga malaman farko wanda ya hada da su al-Imam Malik sai da ya kirga mutane 500 malaman sunna sun kai 500 waɗanda suka tabbatar da duk mai wannan akidar ba musulmi bane kafiri Allah shi kare mu yanzu sai mu dawo mu karasa karatun ya ce wa'alan ka sani an na ahalar ilmi masana lam ya zalu yardu na kaular jahmiya ba su gushe ba suna ta martani game da korafin masu bin akidar jahmiya hatta na fi khilafati bani abbasi har sai da ya kasance aka samu halifancin banul abbasi wato halifanci kashi uku ne aka samu muhimmai a tarihi bayan rasuwar manzon Allah halifanci na farko shine halifancin khulafa'ur rashidi sidna abubakar umar usman ali Allah ya kara musu yarda halifanci na biyu fa suna ke kira banu umayya su suka biyo bayan khulafa'ur rashidin to halifanci na uku sune banul abbasi da yake magana a kai banul abbasi salisu khilafatin islamiyya daga hijira ta 132 har zuwa hijira ta 242 daga hijira ta 132 har zuwa hijira ta 242 wannan lokaci aka samu shugabanci kashi na uku to abinda zai baka takaici abinda malamin ne yake karantar da mu zamanin kulafa'ur Rashidi ba a yadda da wata aqida ba in ba ta sunna ba zamanin khilafa ta banu umayya aƙida ta ɓata bata shiga gidan mulki ba sai da aka zo zamanin banul abbasi to daga lokacin masu mulki suka karbi aƙidar jahamiya kaga abin da ake tsoro ya faru masu ƙarfi masu mulki sun karbi wannan kafurci ka duba dai abubuwan da muka kirga sai aka wayi gari banul abbas sun rungumi wannan aƙida ɗin to daga lokacin ya zama bala'i ga musulmai saboda duk lokacin da aka ce maka masu mulki sun karbi aqida to wannan aqida za ta samu za ta samu karfafawa shine sai ya ce hatta kana fi khilafati ibn abbasi sai da aka kai ga zamanin banu ta abbas takallamat ruwaybiba sai aka samu mutanen banza suka shiga korafi fi amril amati akan al'amarin eh, jama'a mutanen banza suke da damar su yi korafi akan al'amarin jama'a wa ta'anu ala asari rasulillah aka wayi gari suna sukan hadisan manzon Allah wa aka bil qiyasi suka yi riko da qiyasi wa ra'ayi da ra'ayi kawai tunaninsu kamar yadda muka karanta su a aqidar aljahamiya, tunaninka yana gaba da alkur'ani da sunnar manzon Allah saboda ka koda an samu aya ra'ayinka yana gaba da wannan aya ne shine ce kaga sun ɗauki ƙiyasi suka jefar da nassi suna sukan hadisi sannan sun ɗauki ra'ayi wa kaffaru man khalafahum suka kafirta wanda ya saba musu wannan kalma da ya faɗa da sunan arwaibiba arwaibiba mutanen banza wato an samu lokacin da mutanen banza suka shiga suka samu damar yin korafi akan al'amari wanda ya shafi addini wannan ya samu hadisai daga sahabban manzon Allah an samu hadisai daga sahabbai da farko akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayati ala nasi sanawatun khadda'at nan gaba wasu shekaru masu cike da yaudara za su zo ga mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan nan gaba wasu shekaru masu cike da yaudara za su zo ga mutane to sai manzon Allah ya ce ya siffanta yaudara yusaddaqu fiha al idan waɗannan shekaru sun zo za a gaskanta makaryaci wa yukazzabu fiha as a ƙaryata mai gaskiya wa yu'tamanu fiha al a ɗauki amana a ba maci amana wa yukhawwanu fiha al-aminu mai amanar a ɗauke shi maci amana manzo Allah sai ya ce wa yantiqu fiha ruwaybida mutanen banza zai zama suke da fada aji inji manzo Allah zamanin in ya zo mutanen banza suke da fada aji wannan kalmar ruwaybida sahabbai ba santa ba sai suka ce wama wama ruwaybida me ake nufi da ruwaybida ya rasulullah kala sai annabi ya ce ar-rajulu tafihu mutumin banza fi amril amati a waye gari shike da damar ya faɗa a ji a cikin jama'a amma duniya ta kan mutumin banza ne kowa ya san wani mutumin banza ne amma ba mai faɗa a ji sai shi manzon Allah ya ce zamani zai zo haka zai faru wannan hadisin na Abu Huraira yana sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 3277 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 1882 ah, sannan akwai hadisin Auf bin Malik shi ma ya ba da labari mai kamar haka yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bayna yadayi sa'ati kafin sa'ar ƙarshen duniya ta zo kusa da sa'ar ƙarshe sinina khadda'a manzo Allah ce akwai wasu shekaru masu yaudara yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzabu fiha as-sadiq za a gaskanta makaryaci a ƙaryata mai gaskiya wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-aminu za a ba da amana ga maci amana sannan a cewa mai amana kuma maci amana ne shi saboda haka ba za a ba shi ba yantiqu fiha ruwaybida shi ma a hadisin Abu bin Malik manzo Allah ce mutanen banza za su zama su ne ke da fada ji sai aka ce ya rasulullah man ruwaybida kala sai manzo Allah yake al mar'u tafihu yatakallamu fi amri al amati shi ma hadisin Abu bin Malik ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na auf bin malik al akwai riwayar da ta zo wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi in na amamar amama dajjal kusa da bayyanar dajjal wannan shekarun za su zo sai manzon Allah ya ce ga yanda yanayin duniya za ta kasance za a wayi gari maciya amana su ake ba mu amana Allah tsare manzo Allah yana cewa ya tsuru fi halmatar wa ya killu fi hannabtu a yi ta ruwan sama shuka ya ƙi fita wa yi saddaku fi halkazib wa yi kazzabu fi halsadiq wa yi utaman fi halka'in har je manzo Allah ya kai ga magana akan arruwai biba saboda haka kalmar ta samu asali ne daga bakin manzo Allah sannan na uku akwai hadisin Anas bin Malik shi ma hadisin Anas bin Malik yana kama da hadisin Abu Hurairah da kuma Abu bin Malik inna amama ad-dajjal sinina khadda'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan zai zo kafin bayyanar dajjal dajjal ko idan ya bayyana to sa'ar ƙarshen duniya ta kusa so kaga kenan idan an kusa ƙarshen duniya ka samu al'amura suna canzawa suwaye ke da damar faɗa a cikin jama'a ka samu fasikai ne suwaye ke da damar faɗa a cikin jama'a fasikai ne su ne ake kira arruwaibiba wa ya fassara da cewar fasikai ya zo cikin hadisin anas bin malik lokacin da sahabbai suka tambayi manzon Allah wa marruwaibiba sai manzon Allah ya ce alfuwaisiku yatakallamu fi amri al-amati fasiki ne tantagariya kowa ya sani to amma ba mai fada a ji sai shi wato kenan kaga amana ta canza sheka wanda bai dace ya samu shugabanci ba shi ke zama shugaba wanda bai dace ya yi ƙorafi a kan al'amarin addini ba shi yake bagana a kan al'amura na addini wannan ya zo cikin sharhin hadisin yana fatul bari mujallar na goma sha uku shafin tis'in da ɗaya haka nan sharhu mushkil al'asar na al'imamu tahawi mujallar na farko shafi na ɗari hudu tis'in da biyar har yanzu za mu ci gaba ya ce wa ta'anu ala athari rasulillah wa aka zo bil qiyas wa ra'ayi wa kafaru man sai mu je shafi na ɗari arba'in da uku al muallif mawallafin littafin rahimahullah Allah madaukake masa rahama ya ce da kalafi fi qawlihimul jahilu sai aka wayi gari jahili ya shiga cikin korafin masu aqidar jahabiyya me dalilin da yasa jahilai suka karbi aqidan saboda masu mulki sun karba shine abin da yake mana ishara da shi su waye masu mulki banul abbasi daga lokacin da banul abbasi suka karbi wannan ɗariƙa ta jahamiyya to daga lokacin jahilai suka dinga shiga wannan aƙida wal mugaffalu daga gafalalle gafalalle shine wanda bai san alƙiblarsa ba wallazi la ilma lahu da mara ilimi hatta kafaru har dai mutane suka kafurce min haisu la ya'lamuna ta inda basu ma sani ba fa halakatil ummatu min wujuhi saboda haka al'ummar annabi ta halaka ta fuskoki daban-daban saboda waɗannan fuskoki da muka kirga kowace fuska tana kafurta mutum wa kafarat min wujuhin sun kafurce ta fuskoki daban-daban wa tazandaqat min wujuhin sun zama munafikai ta fuskoki daban-daban wa ballat min wujuhin sun bace ta fuskoki daban-daban wa tafarraqat sun rabu da gaskiya wa suka kirkiro bid'a min wujuhin ta fuskoki daban-daban illa man sabata ala qauli rasulillah sai dai kawai wanda ya tabbata akan maganar manzon Allah wa amrihi da umarnin annabi wa amri ashabihi eh, da al'amarin annabi da kuma al'amarin sahabban manzon Allah wa lam yatakhaffa ahadan minhum mutumin da bai ketare wani daga cikin su ba idan dai baka ketare maganar manzon Allah ba baka ketare maganar sahabbansa ba to ka tsira walam yujawiz amrahum wanda bai wuce umarnin Allah da na manzo da na sahabbai ba wa wasi'ahu ma wasi'ahum idan abin da ya ishi sahabbai ya ishe ka to ka tsira walam yargab an tariqatihim idan mutum bai kyamaci tafarkin sahabban manzon Allah ba wa mazhabihim eh, hanyar sahabban manzon Allah da kuma tafarkin su ba wa alima annahum kanu alal islami sahih idan mutum ya san cewar tafarkin sahabban manzon Allah wato shine musulunci ingantacce wal imani sahihi da kuma imani ingantacce faqalladahum dinahu saboda haka sai mutum ya kwaikwayi addininsa wajen sahabban manzon Allah wastaraha mutum ya huta domin idan ka yi kwaikwayon addinin ka wajen sahabbai ka huta wa alima anna dina inna ma huwa bitaqlidi idan mutum ya san cewa shi addini kwaikwayon mutanen kwarai ne wa taqlidul ashabi muhammadin kuma idan za a kwaikwayi wani to ba za su wuce sahabban manzon Allah ba to idan mutum yayi riko da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya tsira amma akasarin mutane a wancan zamani kasancewar masu mulki sun karɓi wannan aƙida ta jahamiyya wato ya sa sun koma kan wannan aƙida wanda a dalilin haka aka yi ta kafurta eh, don haka yasa malamai suka ta rubuta littafai a kai saboda gargaɗi game da wannan aƙidar don tana da haɗari abin da yasa yake magana mai tsawo akan wannan ɗarika saboda masu mulki sun karɓe ta amma kamar aƙida ta alkhawarij masu mulki ba su karɓe ta ba eh, za ka ga aƙidu daban-daban domin aƙida idan ta samu karɓuwan masu mulki to za a ƙarfafa mata ko da ba gaskiya ba ce shi yasa wato gargadin malamai akan wannan dariƙar ya tsananta fiye da sauran ɗariƙu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da aƙidar mu akan gaskiya ya kasance muna tare da annabi da kuma sahabbai a nan duniya da kuma tsayuwar hisabi a ranar tashin kiyama Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah kuma ya gafarta mu gabatanmu ya kyauta mu isa mu komar mu ta zama aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك